gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Ofishin Attorney General kuma Ministan Shari'a na Tarayyar Najeriya ya kafa wani kwamiti na musamman domin tantance zargin nan na sata da ta sace-sata ta hanyar samun wasu masu cefanar da kadarorin nan da gwamnati ta kwato daga masu satar dukiyar jama'a ba tare da sanin lauyan gwamnati ba. makonni biyu bayan kammala aikin majalisar dokoki ta ƙasa kan gyaran dokar zaɓe shugaban najeriya muhammadu buhari ya ƙi amincewa da sanya hannu akan ƙudurin dokar sakamakon tsoron kashe maƙudan kuɗaɗe bayan taɓin alli tsakanin ofishin attorney janar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa sabuwar kura ta fara tarnakewa a zauren majalisar wakilai ta tarayya biyo bayan wani kudiri da guda cikin yan majalisar ya gabatar da ke neman shugaban masu wurin jayi alasan adudoguwa ya sauka daga mukaminsa tun da dai a yanzu tsagin jam'iyyar apc da yake yi wa biyayya ya zama rusashe duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim isa dan uwar no ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya koshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Tun a 'yan kwanakin baya ne dai aka fara samun fitar wasu bayanai da ke nuna cewa wai gwamnatin tarayya ta fara cefanar da wasu kadarori da aka kwato daga hannun barayin ƙasa tare da danganta lamarin da ofishin Attorney General kuma ministan shari'a Abubakar Malamisan yadda lamarin ke fita yana alamta wata kullalliya ne kan zargin cewa sata ta saci sata wato dai wasu ta bayan fage sun fara cefanar da waɗannan kadarori da yawun ofishin ministan shari'a wadda hakan ke zama tamkar goga wa lauyan gwamnati kashin kaji tunda dai a hukumance gwamnati bata fara cefanar da ire-iren waɗannan kadarori ba wannan ta sa ministan shari'ar ya ɗauki matakin kafa kwamiti na musamman domin bin diddigin wannan batu tare da gano waɗanda suke ƙoƙarin ɓata wa ofishin nasa suna kuma yake kira ga dukkanin kamfanoni da ɗaiɗaikun jama'a da suka shiga cikin irin wannan harƙalla da sunan cewa wai sahalewar gwamnatin tarayya ne su gaggauta fitowa domin tona asirin waɗanda suka kawo musu wannan harka tare da hujjojin da za su tabbatar da hakan a zahirance domin dai alama ta nuna duk wanda ya sayi irin wannan kadara to lallai ya sayi takardar tsire Dakta Umar Jibrilla Gwandu shine hadimin ministan shari'ar a harkokin yada labarai da hulɗa da jama'a. Cikin ƙarin hasken sa akan wannan batu, ya ce Anthony General ya damu da jin wannan labari, kuma a shirye yake ya ɗauki mataki na hukunta duk waɗanda suke yin wannan sojan gona. Wani rahoto ne aka buga a wasu kafafen yada labarai inda ake cewa ana tuhumar wasu mutane ko jami'ai ne na gwamnati ko kuma sojan gona aka yi sun je da sunan ma'aikatar shari'a ta ƙasa cewa suna sayar da kadarorin gwamnati da ba a riga aka fara sayarwa ba. Jin wani labarin ke da waya ministan shari'a na ƙasa ya fantsama kayan da na in ganin cewa sai an yi bincike. Domin haka ma an kafa kwamiti mai mutum biyar a gargashin jagorancin babban babban mai gabatar da shari'o'i na ƙasa wato Director of Public Prosecution of the Federation ganin cewa a yi bincike a gano da gaske ne wannan magana da ake faɗa ko kuma cikin labaran ƙanzon kurege ne inda gaske ne suwa da suwaye ne suke wannan aikin kuma wa aka sayarwa ina hujjoji da takardu da bayanai da suke nuna an ce fanar ko an yi ciniki ko an sayar da wayannan kadarori akan nawa aka sayar suwa da suwaye ne ke da ruwa da tsaki da tu'ammali ga wannan abun sannan a ji wani irin mataki ya kamata a doka kamar yadda dokoki suka tanadar ta hanyar yin yadda aka ga doka ta bayar cewa a yi ga irin waɗanda suka aikata irin wannan aiki. da Umar Jibril Lagwandu kenan mataimaki na musamman ga Attorney General kuma Ministan Shari'a na Tarayyar Najeriya Abubakar Malamisan. kuma wannan al'amari dai na zuwa ne a gabar da ake tsaka da muhawarar takaddama akan batun sanya hannu akan dokar nan ta zaɓe da majalisar dokoki ta ƙasa ta gama yi wa garan bawul wadda ake jiran shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi sai dai kuma yiwuwar hakan ta ta'allaka ne ga samun kyakkyawan tunanin da ya shiga zuciyar shugaban ƙasar bayan taɓin alli tsakanin sauran masu ruwa da tsaki wanda kuma taɓin allon nasa aka ce zai yi shi ne da ofishin ministan shari'a da kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC kuma bayan samun shawarwarin su rahotanni a yanzu suke cewa akalla makonni biyu da kammala aikin 'yan majalisar shugaban ya ƙi saka hannu akan wannan ƙudurin doka kuma ba lallai ma ya iya saka hannun ba fannoni da aka ce shugaban ya ji tsoron su ne irin yawan kudade da aka ce za a kashe kafin gudanar da zaben 'yan takara ta hanyar bawa 'yan jam'iyya masu kati damar fitowa a kowane mataki su zaɓa aƙalla naira miliyan dubu ɗari biyar sai ko sauran fannoni da suke buƙatar shawarar masana shari'a kafin ɗaukar kowane irin mataki mai alaƙa da tsaro ko kuma tattalin arziki wadda a ƙarshe dai idan irin wannan ta faru dole shugaba kafin kwanaki talatin ya gabatarwa da majalisar uzurinsa na ƙin sanya hannu da kuma kuma neman su gyara sassan da yake ganin za su haifar da matsala sabanin hakan kuwa majalisa a gefe guda ita ma bayan cikar wancan wa'adi ba tare da jin wani motsi daga shugaban kasar ba tana da iko na zartar da wannan kuduri kuma ya fara aiki ko da kuwa shugaban kasar bai sanya masa hannu ba kamar yadda aka sani dai tun a baya akwai zargi mai karfi cewa takun saƙa ne da zaman doya da manja tsakanin wasu daga cikin yan majalisar dokoki ta kasa da gwamnonin jihohin su kaya tsayin daka domin kwatar yancin su na neman damar sake tsayawa takara suke ganin za su fi sauƙin karɓuwa a wajen al'umma 'yan jam'iyya masu kati fiye da ƙarfin ikon gwamnoni da a wasu gaɓuɓin su ma ta kansu suke yi. wannan yanayi shine sila na rabuwar kai a tsakanin wasu jagorori kuma hakan yasa aka gudanar da zabukan shugabannin jam'iyyar tare da samar da shugabanni a bangare guda biyu a wasu jihohi da dama kamar kuma yadda aka je a shirye-shiryen mana baya tuni tsagin yan bakwai a jihar Kano suka dangana da kulliya domin neman fassara kan sayi hanci ko halascin abin da suka yi da sunan zabe kuma wata babbar kotun tarayya ta tabbatar da nasarar su tare da yin watsi da shugabancin da tsagin da ke biyayya ga gwamnati suka kafa ko da dai gwamnatin ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan wannan hukunci sakamakon rashin gamsuwa da shi amma gabanin hakan tuni shugabancin apc da amadu haruna zago ke jagoranta ya fara shelanta wa duniya tasirin wannan nasara da suka samu da kuma irin juyen juye halin da za ta haifar a siyasar jihar kano duk wadda wannan ƙuduri nasu na shirin ɗaukaka ƙara dama ita shari'a ya hawa hawa ce akwai kotun farko akwai kotu ta biyu har akwai kotun Allah idan mutum ya ga abu da aka yi masa bai gamsu ba iya da iko ya ɗaukaka kara amma dai a yanzu sai nake da kai mu aka tabbatar mu aka hukunci a mu kuma mu ne wanda kotu ta sani da a jam'iyyar kasa da ƴan ƙasa gabaki ɗaya na jam'iyyar APC da suke Kano Allah da yake bada mulki ga wanda ya so ya karbe ga wanda yake so shi ya ba wa wannan gwamnatin mun baka manta ba a nan muka yi inconclusive amma da asalin zaben da aka ce an yi da sarrafa da ba da sama ba amma tun da Allah ya rubuta a lohin mafus shekara dubu shida kafin a cikin duje cewa sai ya sake wannan kujerar da dabarar da aka yi da abin abin da aka yi ya dawo da ma a rubuce yake haka Allah rubuta in Allah ya rubuta al'amari ga musulmi mai hankali ba shi da ja mu a gurin mu wani abin da aka yi mataki ne na farko kuma muna kyauta da zato domin kullun ga zaton alkhairi saboda haka in kai zaton alkhairi zai same ka lokacin da muke takar shugabancin mu Aisha ake ganin ƙarya ake akwai wanda ma suka ce wasan koko muke to amma ka gani tunda yake mu mun san abin a hannun Allah yake ba wani yake bada ba ai gashi yanzu a dokar kasa a tsarin mulkin kasa gashi an ce mu ne na farko dukkan mu yan jam'iyya ne na biyu duk wanda zama shugaban jam'iyya nan dan jam'iyya ne zama shugabanta tunda Allah bai ba su ba ni kuma dama a cikin tsarin nake a cikin jam'iyya cikin nake ba duwa ne da wani guri ba balle a ce ba wanda zai mun gori ko jawabi a cikin ta ni ya kai kayyani ne ya kamata mai girma gwamna ya mara wannan hakuncin da aka yi na kotu ya goyi baya kare kurar ta yawa Alhaji ahmadu Haruna Zago nan shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano shi ma dai sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar alhaji haruna insha Allah ya magantu domin yi wa jama'a godiya kan addu'o'i da suka rika yi har tsagen su ya samu wannan nasara a gaban kotu bisa ga goyon baya da murna da addu'o'i da suke taimana tun daga bayan sanarwa da wannan kotu ta yi na cewa mu ne halittattun shugabannin jam'iyyar APC a jihar Kano ƙarshen jagorancin Alhaji Ahmad Haruna sago Kuma dole ne mu gode wa sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau, mu gode wa Honorable Shabana Ibrahim Sharda. mu gode wa Alhaji Shehu Dalhatu, mu gode wa Sanata Barau Jibril, mu gode wa Honorable Jejeri, mu gode wa Honorable Nasir audu Gamsawa domin irin da suka bada da gudunmawa wajen tsayawa ayin daka don tabbatar da mutuncin wannan jam'iyya.